Assalamu alaikum jama'a kamar da yadda kuka sani ni ce malamar ku a baje na dawo a kashi na biyu. Ku biyo ni ku sha labari. Wannan labari wannan bayani dai akan matan aure ne. Sai ki ga mace wai ta kai mace amma sai ki ga ta bata kanta ta zama kazaniya. Ki ga wanda bata kai ta ba. Ki ga mijinta ya je yana neman ta waje kun san ne wajen nan sun fi son su ga mata. mace ta gyara jikinta ba namiji ya zo ya ganki ya raba ɗaya da sun yi ƙasa ba kamar yadda namiji ya ji ya hango wata can a waje ya ga nunuwan ta sun yi haka haka haka ke kuma ya shigo gida ya nunuwa sun yi kwanta wani yarbaɗe eh, zai amma Allah ya baki ikon ki sa ba kin zo kin wulakanta kanki kin mai da kanki kamar wata tsohuwa sai kin je yana magana shin ishin zai karo aure kin ga cewa ai wannan kaza da kaza ya ci amana na namiji ba dan goyo bane to ke ma fa ba yar goyon bane fa saboda kazanta ki kika fara yin shi in kika gyara jikin ki kika gyara komai da komai mijinki ba zai iya cewa zai ga wata har a waje ya hango ko da ya hango na wajen nan zai tunanin fa yana da ita a gida wanda ma tafi na wajen ko ba haka ba ga yanzu ma da kai ya waye ga birizi ana saidawa ga ɗan sussukin tan a waje haka ana ɗan sassaidawa ki shiga ki je ki zaɓo a gwanjo wa sani kin zo kin wanke abinki kin sa kin matse kafin mijin ke dawo daga aiki a'a ba ya je yana shan wahala ba ya dawo ya ganki kawai yarba ɗaya ga kinan kin yi wata gajja gajja sai ka ce ba matar da ya aura ba sai ki ga mace miji mace ta kai mace ya aure ta pepes amma sai ki bai daga baya ta mai da kanta kazamiya ke wasu matan ba su suke mai da kansu kazamai fa in kina so ki gyara kanki ki gyara mijinki kuma ki gyara gidanki sai ba kin tsaftace kanki kin tsaftace gidanki sannan ki tsaftace muhallinki da wajen makwancinki ba miji ya zo ya gani a'a kin fara haihuwa ya zo ya ji gado sai yana faman zarni to yau da gobe dole faɗa ya shiga tsakani ko ba haka ba muna gani a ɗakin mijina fa nake ku ganda na ni shiga na ba na matsa kafin mijina ya dawo na gyara komai da komai yana dawowa kawai kafin ma ya ci abinci sai ga kawai na burge shi ba wani abin da yake ji sai yana sha'awata kafin ya kai ga cin abinci sai da kawai sha'awata kawai yake saboda yana ya shigo ya ga na burge shi ya shigo ɗaki na ya ga ba kowan ɗan tsinki a ƙasa ko wajen kwanciya da mace da namiji idan ya ji yana jin karni karni ya ji karnin nono ko karnin wani abu a jikin ki ko na taro ko tattasai ko warin albasa sai kiga namiji ma gudun ki yana yi sai ki fara zargin kan kina fara cewa ah ni wani bai damu da ni ba kila ma yana ce yana neman mata shi to ba wani neman mata da yake yi ya ji kawai jikin ki yana mai tsami ne kawai bai ji yanda ya kamata ba dan Allah a kula a dinga kiyawa a gyara <laughs> kar ku manta ni ce malamar ku a baji ma da a kashi na gaba <laughs> bye